eh za a fara gasan tsarewa za mu ga wanda zai fara sarewa ga dan sholi ga malo dan sokoto ga kuma founder uzuk entertainment one two three. Wala ko na saka goma ba kwai <laughs> abu udah kan ba za ya. Saja, saja, saja, saja. Oke. pick up still le kamera tara roni Thank you. Kerana malu ni kita dalam